Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci duniyarmu a yau amsoshin tarbiyya da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To da masu sauraron su ga Aminu Biramkiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Benin ta lashe kujerun majalisa 28. An kashe ma'aikatan agaji guda uku a Sudan ta kudu a wani hari da 'yan bindiga suka kai. Hukumar leƙen asirin ƙasar Iran ta warga wasu ƙungiyoyi biyu masu aikawa da musa sako. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta samtom ta lallasa Man City a kofin Karabawo. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jam'iyyar adawa a ƙasar Benin ta lashe kujerar majalisa 28 a zaben da aka gudanar a ƙasar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar Benin Sena ta sanar da cewa sakamakon zaben farko da aka fitar a ƙasar ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta democrat ta kasar ta samu nasarar lashe kujerun wasa guda 28 yayin da 'yan republican kuma da progressive union for renewal da ke kawance da shugaban kasar suka samu kujeru 81 zaben yan wasa da aka gudanar a ranar lahadi ta gabata yanzu haka dai ana sa ran gobe juma'a ne za a sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe na zaben da aka gudanar a cikin lumana da kwanciyar hankali ba tare da wani hargitsi ba a kasar. shekaru da suka gabata an dakatar da jam'iyyun adawa shiga zaben yin majalisa a kasar saboda wasu doki masu tsauri da gwamnatin kasar ta kafa wanda hakan ya sa jam'iyya mai mulki ta mamaye kujerun majalisar dokokin kasar inda shugaban kasar ya daure manyan jigajigan yan adawa tare da tilasta wasu daga cikinsu barin kasar an kashe ma'aikatan agaji guda uku a sudan ta kudu a wani hari da 'yan ta'adda suka kai babban jami'in kula da ayyukan jin kai na ɗinkin duniya ya bayyana cewa an kashe wasu ma'aikatan agaji da fararen hula guda goma sha ɗaya a raharan baya bayan nan da 'yan tawaye suka kai a sudan ta kudu biyu daga cikin ma'aikatan agajin sun mutu ne bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari da hakan ya ja mutuwar mutane da dama a ranar biyu ga watan janairun da muke ciki a wani ƙauye mai suna abe mai arzikin man fetur adadin mutane goma sha da aka kashe a hare-haren sun kunshi mata da yara ƙanana yankin mai cike da rikici yana ƙarƙashin kulawar masa ɗinkin duniya kuma yana kan iyakar sudan da kuma sudan ta kudu tun bayan da aka shelanta samun yancin kayin kasar sudan ta kudu a shekara ta 2011 ta fada cikin yakin basasa tsakanin shugaban kasar silva kier da kuma taimakinsa rick marshall da hakan ya yi sanadiyar kashe mutane sama da 400 hukumar leƙen asiri ta iran ta wargaza wasu ƙungiyoyi biyu masu aikawa da musa sakonni makatar leƙen asirin ƙasar iran ta bada sanarwar cewa ta ga da kuma ta tarwatsa wasu wato ƙarin gungun mutane har guda biyu wanda suke aika wa hukumar kin asirin haramtacciyar kasar isra'ila sakonnin sirri daga nan kasar iran tashar talabijin ɗin fresh tv ta nan birnin tehran ta nakalto cewa mutane 23 ne a cikin gungun ma'aikatan na musar guda goma sha uku daga cikinsu suka shiga hannu sannan su wanda ke cikin ɗaya daga cikin kashen turai mai suna siros labarin ya kara da cewa sirus yana mu'amala da abokan aikinsa ne a cikin kasar iran ta hanyar kafar sadarwa ta instagram ko kuma whatsapp labarin ya kammala da cewa an kama ma'aikatan musad ne a birnin tehran isfahan yazd azerbaijan ta yamma da kuma gulistan sannan an kwace kayayyakin aikin laƙen asirin da ke hannunsu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta lalasa Man City a kofin Carabao. Mai warsa kungiyar kwallon kafa ta Southampton Nathan Jones ya yi nasara mai girma a takaitaccen lokaci inda ya kai kungiyar kusa da wasan kusa da karshe na cin kofin EFL wato Carabao bayan da ya buge Manchester City da ci da babu. Tun a tashin farko na wasan ne aka yi ta karawa inda Seko Mara ya fara zura kwallo a ragar Manchester City a minti 23 da fara wasa. Sai kuma kwallo ta biyu da ta zo bayan minti biyar wadda Musa Jampo ya ƙara zurawa a ragar City. Ganin wankin hula zai kai shi dare kocin wato Man City godiala nan da nan ya sauya zaratan 'yan wasan da yake da su to amma ya riga ya makara domin kuwa Samtons ta kafa ta tsare inda ta tsare bayanta na ganin cewa lallai sai ta kai wasan kusa da ƙarshe inda za ta haɗu da Newcastle. Ƙungiyar Hezbollah ta Hezbollah buƙaci a hukunta mujallar Shali Habdu ta ƙasar Faransa. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta buƙaci gwamnatin Faransa ta ɗauki matakin hukunta mujallar Shali Habdu ta ƙasar. Mujallar Shali Habdu ta ƙasar Faransa ta sake ɗaukar matakin wallafa maganganun ɓatanci kan jamhuriyar musulunci ta Iran. bayan ta buga wasu zane-zane na cin mutunci ga jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i sakamakon haka kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta yi kira ga mahukuntan faransa a jiya a ranar talata ta gabata da ta hanzarta daukan matakan gaggawa da ta hanzarta daukan matakan gaggawa wajen hukunta mujallar mujallar shali habdu ta kasar faransa ta yi kaurin suna wajen cin mutuncin da muzanta abubuwa masu alfarma na addinin musulunci inda shirka ta goma sha biyar ta wadda zane zanen batanci ga zan Allah tsaya da aminci ta fita gare shi da alayensa tsarkaka don haka aka samu musulmi da suka kaddamar da hari kan ofishin da birnin Paris a ranar bakwai ga watan janairun shirka ta biyu da goma sha biyar. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a wannan mako za mu shiga cikin darasi na ashirin da tara ne amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara tunatar da masu sauran cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet matukar da aka ziyarce shi sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata To a cikin wannan shiri na yau wato darasi na 29 za mu ji cewa a yau fa Muhammadu ya ƙudiri aniyar tafiya wani titi da ke cikin birnin Tehran da ake kira titin Firdausi da nufin haɗuwa da Malar Razawi babban darakta na wani kamfani wanda ya ajiye alkawali da shi akan cewa za su haɗu a yau domin tattauna wani batu saboda haka Muhammadu ya nemi ofishin taksi da ke kusa da shi da ya aiko masa da mota domin kai kansa wurin malar razawi wanda ke can titin nan na firdausi amma muhammadu ya samu matsala domin kowa ya makara bai isa cikin lokaci kamar yadda ya kamata ba idan ana so a ji dalilan da suka jawo muhammadu wannan matsala ta makara sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya. amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka روزتان da برکه taksi. tasi. تاسی من میخواهم نی اینا سو شما می روید کی زکت فی خیابان تیتی خیابان فردوسی تیتن فردوسی مشترک پسنجا می رجسته مشترک 125 پاسنجر می نمبر 125 ده گما، دقیقه منتنا بعد باین تاکسی می آید موتر تاسی زت زو خیلی سوسی من عجله دارم نی اینا ده هنزری دیر شده یا گوری زود ده سوری نزدیک کسا نزدیک است کسنه خدا حافظ الله یکی ای خدا نگهدار الله یکاری چرا؟ سبوده می چرا ایستادی؟ می یسا کس ایا چیزی شده؟ wani ابو ya فارو ماشین موتا پنچر پاچی الان ینزو لاستیک تایا من عوض می کنم نی زن چنزه وقت لوکچی من ندارم نی بانیدا دیگر ونی با دا برای شما گریکا من میگیرم زن سیده ببخشید که حقوری پنچر شد تای پچی خودم نی دکینا من دیر کردم نی نمکرم خواهش می کنم بابو کومه To madalla yanzu kuma ga yadda wannan tattaunawa ta gudana kamar haka. الو سلام آقا روزتان به خیر، من یک تاکسی می سلام کجا می به خیابان فردوسی شما مشترک ما هستید؟ بله من مشترک 125 هستم ده دقیقه بعد تاکسی می آید اما من خیلی عجله دارم دیر شده تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است خوب است خدا حافظ خدا نگهدار To yanzu kuma ga tattaunawar da fassarata a cikin harshen Hausa. الو سلام آقا روزتان به خیر من یک تاکسی می خواهم هلو سلام علیکم ملم برکه رانا. اینا سن تسی گوده سلام کجا می روید؟ علیکم السلام اینا زکجی به خیابان فردوسی زوا تیتن فردوسی شما مشترک ما هستید؟ کی پسنج منه دیگه رجسته؟ بله من مشترک 125 هستم ای نی پاسنجه نه می لمبا 125 ده دقیقه بعد تاکسی می آید منتی گوما ماسو زوا تاسی زات زو اما من خیلی عجله دارم دیر شده سرنی اینا دا هنزری سوسی لوکچین یا گوره تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است تاسن زات زو دوری titin firdausi kusa ne خوب است Hafiz. da kyau sai an jima na yato. allah ya kiyaye. To bayan kwashe 'yan mintuna Muhammadu dai yana tsaye yana jiran wannan mota ta tasi sai ga tako ta iso bai wata wata ba sai ya afka kansa a cikinta bayan wani ɗan lokaci sun kama hanya suna tafiya yana yi dai yana diba agogonsa domin ko yana ganin cewa watakila zai makara matuƙa kafin su isa wurin da yake bukata kuma baya fatan ya fara saba alkawali a haɗuwarsu ta farko da malar razawi babban darakta na wannan kamfani da yake son haɗuwa da shi saboda haka ba su je ko ina ba suna cikin tafiya sai ya ga direban motar nan ya tsaya gefen titi domin jin yaya ta kaya kuma menene dalilin tsayawa sai a saurari wannan tattaunawa چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ فکر می کنم ماشین پنچر است چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض mi کنم اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم من برای شما تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم تو مجله yanzu kuma ga tattaunawar اما da پسر cikin Thank you چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ میزه کسیه ون ابوی پارو؟ فکر میکنم ماشین پنچر است اینا تنانن موتر تای پچی چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم می؟ پچی؟ اما نی اینا هنزری سوسی بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض میکنم I, e, mota ta yi face. Yanzu nan zan canza اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر می روم سیدنی بانه ده لوکچی زن اوکی وطا موتر تاسی تدبن من برای شما تاکسی می گیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نی زن ایدامو که وطا موتر تاسی که حقوری ده تیپچی نه نه خواهش میکنم من خودم دیر کردم آه آه آه بابو کمی نینه نمکره مکره ده کینا Muhammadu da direban tasi dai sun kwashe lokaci su da tsaye gefen bayan wasu mintuna sai ga wata mota ta zo inda muhammadu ya hau wannan mota ya kama sa yana yi yana diba agogo domin kuwa yana ganin cewa lokaci dai ya riga ya gama ƙure masa to amma dai da kyar da jibin goshi ya isa titin firdausi a kan lokaci domin haɗuwa da malar razawe to amma kafin wannan lokaci ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin yau da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu zai dubi ne akan kokarin kifar da gwamnatin kasar brazil ta silba da lula wacce ba ta daɗe da kama aiki ba da rawar amurka a cikin irin waɗannan juyin mulkin a yankunan latin da amurka ta kudu za mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangare biyu inda za mu fara da yin dubi akan tarihin tsohon bakin amurka a cikin waɗannan ƙasashen da kuma da ta yi amfani da ƙarfin soja da juyin mulki wajen kifar da gwamnatocin da siyasa su ta yi mata ba ko kuma cin karo da tata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to juyin mulki dai ta hanyar amfani da ƙarfin soja wata tsohuwar siyasa ce da amurka ta daɗe tana amfani da ita a cikin ƙasashen amurka ta kudu siyasa ce wacce ta ginu a kan yadda amurkan take ɗaukar ƙasashen wannan yankin a matsayin bayan gidanta take jin tana da haƙƙin zubar da shara da bola a cikinsu don haka duk wata hukuma wacce ta yi ƙoƙarin ficewa daga ƙarƙashin jan da amurkan ta shata wa kanta to za ta fuskanci kawar da ita gwamnatocin da amurka ta rika kifarwa ɗaya bayan ɗaya su ne na masu ra'ayin kawo sauyi ko gurguzu da siyasarsu ta ginu a kan cin gashin kai da rashin jingina da amurka ta fuskar tattalin arziki da siyasa wannan siyasar ta amurka ta ƙara ƙami a ƙarƙashin abin da amurkawa suka kira aƙidar siyasa ta shugaba truman a lokacin yakin ruwan sanyi ta kuma ƙara ƙaimi sosai a ƙarƙashin sabuwa ƙida tsaron ƙasar amurka da ta yi kira akan amfani da ƙarfi akan ƙawayen tarayyar soviet da suke a wannan yankin na latin to abubuwan da suka rika biyowa baya su ne kifar da gwamnatocin ƙasashen wannan yanki kama daga kan argentina bolivia brazil chile cuba guatemala da jamhuriyar dominic nicaragua da panama babu inda amurkan ba ta tsoma bakinta a ciki ba a shekara ta 1976 sojoji sun kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya a ƙasar argentina inda janar george rafael ya hau karga mulki gwamnatin ford na amurka ta amince da wannan gwamnatin da aka kafa duk da cewa ta yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye alhali wacce aka kafa ɗin ta kama karya ce sakataren harkokin wajen amurka a wani lokacin henry kissinger ya sha zirya zuwa wannan ƙasar domin tabbatar da ƙawancen da ke tsakanin amurka da sabuwar gwamnatin kama karya a cikin ƙasar ta argentina to sai kasar bolivia inda a bolivia amurka ta ingila janar hugo barnes ya kifar da gwamnatin shugaba juan jos torres abin da ya fusata amurka a kan shugaba juan shine ya kafa majalisar ƙasa wacce ta kunshi ƙungiyoyin ma'aikatan haƙo ma'adanai da malaman makaranta da sauran ƙungiyoyi na 'yan kwadago shi kuwa alama ta 'yan kwadago da ba su dama da 'yanci wani abu ne wanda yake cin karo da tsarin jari hujja da amurka ta gino a kan shi kuma ana ganin shi a matsayin wani adami ne na gurguzu amurkan ta baiwa sabon shugaban kasar ɗan kama karya dukkanin taimakon soja wanda yake da buƙatuwa shi domin ya getta zama a kan kargar mulki shi kuwa shugaban kasar da ya gudu an kama shi a aka yi garkuwa da shi sannan kuma aka yi masa kisan gilla ba tare da masa shari'a ba wannan ya faru ne a tsakanin 18 ga watan agusta na shekara ta 1971 da kuma 22 gare shi a wannan shekarar to ƙasar brazil mata ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka ta tsoma bakinta a harkokin cikin gidansu a shekara ta 1964 ne amurkan a ƙarƙashin shugabancin john f kennedy ta kifar da gwamnatin masu ra'ayin kawo sauyi ta joao golat amurkan ta rika ba da takin cewa ba za ta bari barazil ta zama kamar china ko cuba ba wannan siyasa ce dai lyndon b johnson shugaban ƙasa amurka na lokacin da ya zo bayan kanadi ya yi aiki da ita suka kifar da gwamnatin kasar a shekara ta 1964 a nan gaba za mu koma kan brazil domin yin magana a kan ta musamman ma dai saboda wani yunkurin jin mulkin ta wata hanya daban da aka so yi wa shugaba lula da silba wanda ya sake dawo da tsohon tunanin rawar da amurka ta taka a wannan kasar da sauran kasashen wannan yankin wannan ne ya sa shugaban kasar wato bolivia na da ivan morales a wata hira da wata kafa ta yi da shi a kasar rasha bayyana cewa amurka ce take da hannu a abin da ya faru a brazil kamar yadda take da hannu abin da ya faru a kasar argentina kwanan nan inda ta sa aka yi waje da mataimakiyar shugaban kasar saboda zargi da ba shi da tushe aka kuma sauke sannan da ɗaure shekaru shida hakan na a ƙasar peru ma an sauke shugaban ƙasa mai ra'ayin kawo sauyi aka ɗora wata mata wacce 'yan jari hujja ce mai yi wa amurka rakiya a siyasarta to a chile wato amurka ta tsoma bakinta inda ta kifar da gwamnatin salabado a lande a shekara ta 1973 wato shekaru uku bayan zaɓarsa ta hanyar demokuraɗiyya ƙasashen da amurka ta rika tsoma baki a cikinsu sun hada da cuba inda ƙasar cuba amurka ta kafa gwamnatin wato kama karya ta batista har zuwa lokacin da aka kifar da shi a lokacin juyin juya halin kasar da fidel castro ya jagoranta shi kanshi fidel castro ya fuskanci kokarin kifar da gwamnatinsa ba su ɗaya ba su biyu ba amma dai amurkan ta citura wata ƙasar da ta fuskanci tsohon bakin amurka da kifar da gwamnati ita ce jamhuriyar dominican inda a shekara ta 1961 aka kashe zababben shugaban kasar sannan kuma aka kafa wani ɗan kama karyar rafa'il turjilo cia wato ƙungiyar leƙen asirin amurka ita ce ta jagoranci wancan juyin mulki a ƙasar guatemala ma dai labarin kenan inda amurka ta kifar da gwamnatin wannan ƙasa a shekara ta 1954 ta ɗora jacob abens wanda ya zama wato karan farautarta hakanan a panama abin da ya faru kenan inda amurka ta tura sojoji da kuma 'yan leƙen asirinta suka taimaka wajen kifar da gwamnatin manuwar noregan to wannan shine shimfiɗa a matsayin tarihin tsoho bakin amurka da kifar da gwamnatocin da ta yi a yankin amurka ta kudu da idan a fitowa ta gaba za mu ɗora daga nan inda za mu ji abin da ya faru a brazil inda magoya bayan shugaba bolsonaro wanda aka fi kira ko kuma ake kira yake kiran kansa da sunan donald trump ɗin brazil za mu jadda suka kutsa cikin gine-ginen majalisu har da fadar gwamnati a wani abu da aka bayyana cewa kokari ne na kifar da gwamnatin shugaba mai son kawo sauyi silba da lula da bai daɗe da kama wato mulki ba to sai ka mu karkare ba ke ɗai bankwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa a voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan rediyo Tashiran Jamhuriyar Musulunci sunana Kwamare Ibrahim Lara Gabta karamar hukumar kire sama jihar Jigawa tarayyar Najeriya. To da farko ina yi muku fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi fatan alkhairi Allah ya kara dankon zumunci tsakanin mu da ku masu sauraron ku a yau da kullum kuma ina so yi amfani da wannan dama na yi kira ga mahukuntanmu shugabanninmu na Najeriya najeriya da ya kamata a kan su duba girman allah da annabi kafin a shiga zaɓe a ce an magance mana matsalar tsaro ganin yadda ana fama da matsalar tsaro musamman jihohin zamfara da sokoto da kebbi da kaduna da wani yanki na jihar katsina to gaskiya iya da kyau kafin a ce an shiga zaɓe an tsaya an ɗauki mataki domin a ga an magance wannan lamarin tsaro domin mutane su samu su jefa kuri'insu a wannan yanki muna roƙon allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya najeriya da ma duniya baki daya na gode rediyo da shirin sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kasan ma jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa boh da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria nan ba daga kungiyar murin matasan lahiyar afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga gwamnatin kasa ta nigeria kamata ya ce sun ɗo matakin kubatar da wayannan sunayen 'yan makaranta da suka rage guda goma sha ɗaya a hannun 'yan bindiga waɗanda aka sace sama ga shekara daya da wata takwas wanda ya har ya zan yau iyayen sun hito suna zanga-zanga a kan tituna da kuma wuraren aikin gwamnati domin nuna bakin cikin su da rike musu 'ya'ya saboda haka muna kira ga gwamnati da ta yi don mai yiwuwa wurin fito da su baya ga haka muna addu'ar allah ya kawo mana sauki ya kawo mana ɗaukin wannan tashe-tashen hankula da ke damu mu a ƙasashenmu na najeriya afirka baki baki daya suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gamme kebis ta najeriya memba daga kungiyar murya matasan lahiya afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon muslim tiraga iraq yau zan yi tsokaci na zan sara mu shugaban kasar mali sojojin ga na kwadi bar da son ka shigo mali ba tare kowa ya sani ba shi ko iya masa hukunci iya masa hukunci lalle wata kasa ba wata kasa ta ba kowa kowace kasa da ta da na ta hukunci ya tsare su an kai wata shidda suna ga hannu ne kuma kasashen wanda son kasa hannunsu na ai musu awa ko musu wanda suka so ni dai ya burge ni ubangiji Allah saka mai da alheri kuna tare da Isa Bakar tsoho mai albarka aulu mamma da mai jamboriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar lokacin da nake son in yi bisa wani kuduri ne da gwamnatinmu na jamhuriyar Nijar ya doka sa doko tsaffin sojawa ya gama su su da na yanzu waɗanda suke yi muna mushi godiya bisa ga wannan kuduri kuma muna kira a basu kayan aiki saboda su yi yaƙi da ɗiyan ta'adda wannan yunkuri ya yi daidai ga shugaban ƙasa saboda tsaffin sojawa a ɗauko su saboda akwai masu hikima ciki da tunani sai a masu su da wa'anga saboda tsaron ƙasa mai muku magana alkasun babu lima har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu jamhuriyar musulunci gidan radon iran albarka ina muku da fatan alkhairi zuwa gare ku yau ina son ku bani dama in yi tsokaci akan wasu lamuran da ƙasa ta nijar da take tafiya wani aiki sai nijar yanzu ku jibi al'amarin da ake ciki nijar kenan yan siyasa sun gama siyasa duka sun koma ƙauye kenan yanzu kuma sai an shekara hudu alƙawulla an ɗauka ba cikawa alƙawulla ga su an ce za a yi mana mana hanya daga tsibiri zuwa saye sabuwa hanya ta gagara daga saye daga tsibiri kace kana son saye sabuwa wallahi wallahi sai dai yan moto za ka ɗauka ka kai kashe maka tsada to da dace ma'aikatan Nijar fitar da kai fitar da ku yi tunani da wannan daga daga tsibiri zuwa saye sabuwa don Allah da annabi a zuba mana ko da birji ne ko da birji ne a zuba mana mana roko gare ku don Allah da annabi ma'aikatan ƙasar mu Nijar ku diba mana ku gani yankin nan da muke cikinsa babu hanya dan mairo zuwa daga maradi zuwa dan mairo babu hanya daga tsibiri zuwa sai ba babu hanya sai lokacin siyasa yayi kuma sai idan na a ce a shigo karkara ana neman talakawa kai talaka mai karatun ta nutsu a kan lamarin mu wallahi yau siyasa in ta dawo mu tsaya mu san abin da za mu siyasa ba wannan hizo ba hike shi kaza ne mu tashi wannan balbila wannan shahu wannan menene wannan kowa hizo ya ce shi gwani ne wallahi wannan bai hawa ma bai hawa mu Nijar da idanu ina muku fatan alkari kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake ke jihar maradi a jamhuriyar nijar garin kasagi ina muku fatan alkhairi sai an a huta lafiya wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin hausa na tehran mulki jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram da yana so ku ba dama ya tsokaci dangance da sakin wasu sojoji arba'in da bakwai da mali sai na ƙasar cote d'ivoire ba hakika muna jinjina a gare ta ko muna kira ga cote gaban wannan abun da ya shahi na ƙasa da ƙasa ya kamata a rika yin shi a tattauna baki da baki domin idan dai ana irin wannan lamari haƙiƙa a da yaushe za a rika samun saɓani to ganin cewar mali ta yi mazakuta ta saki wannan sojoji ta musu ahuwa to yana fatan hakan ba zai ƙara faruwa ba kuma ya kamata ƙasashen mu na yau ko su rika mutunta juna mu rika kare mutuncin ƙasashen mu domin duk abin da ya samu na tankiya domin kasashen yamma ma'ana kasashen tura sai dai su kara iza abu da ya kamata mu rika kare mutuncin junanmu saboda ga wannan ita ce babban abu wanda duk abin da zai samu dan uwanka kai ma sai ya same ka in dai na alheri ne ko aka san haka kenan ya kamata mu kare mutuncin junanmu na gode sashen hausa na mai magana shi ne baɗa da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan baɗa ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio ya mai magana Hassan Lajo Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi dangane da sojojin Abrikos da Mali ta saka. To gaskiya wannan mataki da Mali ta ɗauka mun ji daɗi kuma haka ya kamata a ce tsakanin ƙasa da ƙasa ana yi. Lokacin da wani abu na saɓani zai wakana tsakanin ƙasashe biyu kamata ya ce an zamana a teburin sulhu an tattauna wannan abun an samu bakin zaren gaskiya sojin rikon karya na mali sun yi kokari sosai kuma mun ji daɗin wannan mataki nasu kuma muna fatan su ma kuma yan abrikos za su kiyaye da tura sojojinsu cikin ƙasashe ba kan ka'ida ba a gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga sabon gari da makarar mutum To ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga da wannan nema kuma za mu ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da ashirin da ma illahirin waɗanda aka ji su muke cewa a huta cikin koshin lafiya. Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke mayar da hankali kan batutuwan da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a su daga nan radio hausa voh to a shirin na yau zan mayar da hankali ne kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin wansar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a afirka duba da yadda wasu ke ayar tambaya game da tasirin waɗannan tawagogi a nahiyar ta afirka Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarila kasantuwar tawagogin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Afirka na ɗaya daga cikin muhawarar da ke ɗaukan hankali a baya-bayan nan a ƙasashe da dama na nahiyar wanda tuni aka fara nuna shakku game da kasancewarsu a ƙasashen afirka a nan gaba afirka da ita ce wata nahiya da aka fi girke dakarun sulhu na majalisar ɗinkin duniya fiye da duk sauran nahiyoyi na duniya a yau ana iya kesta sama da dakaru dubu hamsin da ke jibge a nahiyar a ƙarƙashin tawagogin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka a cewar shafin majalisar ɗinkin duniya tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya na taimakawa ƙasashe da ke fama da rikice-rikice ne wajen samar da hanyoyin shimfiɗa zaman lafiya sai dai a ƙasa kamar jamhuriyar demokaradiyyar kwango dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkiri ya janyo saɓani mai girma tsakanin al'ummar ƙasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya don haka dole ne su fice a afirka akwai tawagogin majalisar ɗinkin duniya har guda shida da suka hada da minisro sai kuma tawagar minisma da ta kunshi bangarori daban-daban na majalisar ɗinkin duniya domin shimfiɗa zaman lafiya a mali burinta shine taimakawa shirin tafiyar da siyasa a wannan ƙasa ta mali da ke yammacin afirka a yankin sahel akwai kuma tawagar miniska ta majalisar ɗinkin duniya domin wanzu da zaman lafiya afirka ta tsakiya yaunin da rataya a kanta shine kare fararen hula wata tawagar ta majalisar ɗinkin duniya afirka ita ce ta monisco a jamhuriyar demokradiyyar congo aikinta kuma kamar a afirka tsakiya shine kare fararen hula da kuma karfafa zaman lafiya a nahiyar haka kuma akwai rundunar fs nuwa ta wucin gadi ta majalisar ɗinkin duniya a yankin abiye wacce aikinta shine kwance da marar yaƙi da kuma sanya ido kan yankin da kasashen sudan guda biyu ke takaddama a kai na abiye akwai kuma tawagar minus a sudan ta kudu mai yaunin kare fararen hula da kuma sanya ido kan mutunta hakkin da ya kamata kowane dan adam ya samu da kuma aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikice-rikice. To wannan a matsayin tunatarwa kenan kamar yadda dai aka ji a jamhuriyar makaradiyar Congo dawowar zaman lafiya da ke fuskantar jinkari ya janyo sabani mai girma tsakanin al'ummar kasar inda wasu ke ganin cewa babu wani abu da sojojin na majalisar ɗinkin duniya suka taɓaka wajen dawo da zaman lafiya a kasar don haka dole ne su fice lamarin dai ya janyo zanga-zanga da kuma bore da kuma kone-kone har ma ga cibiyoyin na majalisar ɗinkin duniya a kasar To domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da Malam Ja'afar wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum da ke birnin agadas a arewacin jamhuriyar nijar inda kuma da farko na fara da jin bakinsa kan tasiri ko akasin hakan na tawagogin majalisar ɗinkin duniya a nahiyar ta afirka ga abin da yake cewa eh lalle lalle nan kasashen mu na afirka tabbat akwai su kungiyoyi iri-iri ma na majalisar ɗinkin duniya musamman ma a nan jamhuriyar nijar to amma matsala kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya wanda suke a nan anan nijar su suna zuwa da sunan za su taimaka ma mutane ne to amma in ka diba a zahirin gaskiya akwai wasu manufofi ne da suke zuwa da su wanda suke boyewa sai in ta kai ta kawo lokacin da mutane suka kai sun kai matsayin su sun gano abin da ake ciki sa'an nan za ka ga sun sake kuma wata tahiya ba irin waccan ba da suka zo da ita na farko abin da za ce maka abin da yake kafar da sunan ciki amsa eh, tambayar ka ta farko wadda kan ne tambaya kuma ta biyu wadda nake so in bada amsa bisa ita wadda ka yi tambaya ta biyu tambaya ta biyu wadda ka yi tambaya bisa ita tabbat tabbat in ba ma wannan kungiyoyin na majalisar ɗinkin duniya aka fidda daga nan afirka ba har abada ba za a iya samun zaman lafiya ba shi zaman lafiya sai 'yan afirka su kan kansu saboda bahaushe yana gaya wata magana ce mai ɗaki shi sai inda wake zuban mishi misali akwai kungiyoyi na musamman fa wanda ita majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin ta ne kungiyoyi ne na tsara tashin hankula a ƙasashe matalauta wanda za a yi ci gaba da dogaro da ita a majalisar ɗinkin duniya sai a ce dan a ce ba wanda iya sai ita alhali ƙarƙashin tashi-tashin hankulan da ake ita ke tsara tashi-tashin hankulan saboda ta samu cimma wasu gure-gurenta menene mafita mafita sai su 'yan afirka musamman ma kamar irin nan kamar irin su jamhuriyar niger irin su kamar su Najeriya kamar dai yanki wanga na Sahel da Sahara wanda yake mafi yawancin al'ummar musulmi ne kenan ci dole ne saboda majalisar ɗinkin nuna an kafa ta da karkashin kare yahudanci da yahudawa kenan mun kuma ka diba wanga yankin namu mafi yawancin jama'a musulmi ne kenan ita majalisar ɗinkin nuna har abada ba za ta kawo wani kungiya wadda za ta kwantar mana hankali ba ko mu ci gaba ta ko me yasa ake kyamar waɗannan tawagogin a baya-bayan nan a nahiyar ta afirka ga dai abinda malam ja'afar ke cewa abin da yasa aka fara kyaman waɗannan tawagogin yanzu kusan in kan lura mutane suna bakin kokari na karatu na bincika abubuwa abubuwan da ita majalisar ɗinkin duniya take zowa da su ne sun saba ma al'adu da addinan mutane to kuma a mutane yanzu sun gano da cewa ita majalisar ɗinkin duniya bata zo bata zo su bane don ta ci gaba da su a ta zo su ne don ta kaza musu wasu dokoki wanda zai mayar da su baya kuma su kaskantar da eh, misali asalinsu inda suka fito misali kamar bisa al'adunsu hamma zuwa ga addininsu kuma in ka diba yanzu misali kamar in na baka misali guda mafi yawanci eh, kamar niger kamar musamman niger yanzu akwai wani eh, tsari na karatu da a niger aka fito na majalisar ɗinkin duniya wanda sai a ce a idan yaro je makaranta malami ba da incin buge shi alhali ita dokat ba a aza ta ba cikin gidajen mutum da ni ka na ina bugun yaro na ina bugun yarinya ta kuma bayan haka nan ita majalisar ɗinkin duniya tana kawo wasu abubuwa ne wanda suke za su saba ma tabi'unku da al'adunku don ku kawo division don ku samu rarrabo kanuwa kuma ku saba ma juna kasantuwar cewa waɗannan tawagogin sun kasu daban-daban wato yaunin da ya rataya a wuyansu ya bambanta tsakanin wannan da waccan don kuwa akwai wasu tawogin na majalisar ɗinkin duniya waɗanda na samar da ci gaba ne ko kuma kai taimako a wasu yankuna da ke fama da rikice-rikice sai kuma waɗanda suka kunshi dakaru domin tabbatar da zaman lafiya ko wanzar da zaman lafiya a wani yanki da ake fuskantar rikici na tsakanin ɓangarori. ko dai tsakanin gwamnati ko kuma wasu gungun masu dauke da makamai to ko za a iya cewa duk ma kanwar ce? Eh, babu zancen wani tawagogin sojoji ko tawagogin farfula asalin sojojin su suna samun hanya ne ta karkashin farfula bayan su yi leƙon asiri sun ga ta ina za a zo a kawo muku rarrabo kano da za ku shiga cikin yaƙe-yaƙen ba sasa na banza na bai ku ba amma a karkashin majalisar ɗinkin duniya babu wata ƙungiyar farfula ko ƙungiyar sojoji su asalin bala'i ma ƙungiyoyin farar fulat su ne suke samun hanyar da za su nuna masu sojoji yadda za a yi sarashe su raba kanon mutane har su kai su garba musu makamai su soji su suke da izinin su raba makamai amma su kungiyoyin su suke binciken halaye da mutane da suke ciki ta wace irin hanya ce za a yi araba kanunsu har sojoji su zo su raba ƙarƙashin wannan kungiyoyin na farfalla su raba kanun su kai su ga yakin basasa wannan shine abin da na fi shakka ba su shine kawai masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jam'iyyar adawa a ƙasar Benin ta lashe kujerun majalisa 28 a zaben da aka gudanar a ƙasar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar Benin Sena ta sanar da cewa sakamakon zaben farko da aka fitar a ƙasar ya nuna cewa babbar jam'iyyar adawa ta Democrat ta ƙasar ta samu nasarar lashe kujerun majalisa guda 28 yayin da 'yan Republican kuma da Progressive Union for Renewal da ke kawance da shugaban ƙasar. suka samu kujeru 81 a zaben yan majalisa da aka gudanar a ranar lahadi ta gabata yanzu haka dai ana sa ran gobe juma'a ne za a sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe na zaben da aka gudanar a cikin lumana da kwanciyar hankali ba tare da wani hartsi ba a ƙasar shekaru da suka gabata an dakatar da jam'iyyun adawa shiga zaben yan majalisa a ƙasar saboda wasu doki masu tsauri da gwamnatin ƙasar ta kafa wanda hakan ya sa jam'iyya mai mulki ta mamaye kujerun majalisar dokokin ƙasar inda shugaban ƙasa ya ɗaure manyan jigajigan 'yan adawa tare da tilasta wasu daga cikinsu barin ƙasar. An kashe ma'aikatan agaji guda uku a Sudan ta kudu a wani hari da 'yan ta'adda suka kai. Babban jami'in kula da ayyukan jin kai na wasa Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa an kashe wasu ma'aikatan agaji da fararen hula guda goma sha ɗaya masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji mu da su tare amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.